wataran ka ci nasara wataran a ci nasara a kanka wataran ka zama kai ke da gaba wataran ku kuma gidan baya haka rayuwar duniya ta ce haka Allah ya yi alkawarin duniya za ta ci gaba da kan kuma haka ta faru a kowane bayyana kuma a bajar daga wajen yaki da kasirai wani lokaci su ci nasara a kan ku wani lokaci su ci nasara a kan ku haka a fagen rayuwa ta duniya a kowane fage wata ran ana taimewa ne ba kowa sai kai ba kowa sai kai in Allah ya cin kwana sai a kuma an koma wani ba a cewa ko ba sai ba wani ne ko ba sai ba haka dai Allah ya ce nikal ayya kun ga nan kwanan sanar na yau duniya mu dawo da haka yana muna cikin da zafi tsakanin mutane yau gare ka gobe ka gani Allah Allah yana haka ne dan wani wani ya alamar lahu haka da bin amali domin Allah ya san suwa ne ya sanar suwa ne ne masu imani masu yadda da abin da Allah ya ko ba jahilci ya kasu ni kauya wa kuma a samu wa'annan da ya tsada ce والله لا يحب الظالمين أما يقول إن أتى أتى أتى الله تبارك وتعالى بما يفعل الظالمين فهي تنعي في الظالمين أنا كان من الظالمين وكان من الظالمين الظالمين هاي قدر الله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله يكفي وليمحص الله الذين آمنوا kuma Allah ya tsara zunubai ga waɗanda suke masu imani Allah ya tsare musu zunuban saboda sun ci umarnin Allah sun sadaukar da rayukan su domin addinin Allah su samu gafara da zunuban wayan haka da kafiri kuma ya tsara albarka da kafiri sun kuma sun je abin da yake sabanin abin da yake na gaskiya sai Allah ya tsara dukkanin albarkoki da darajoji daga wajen wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku fito ku kare addinin ku ku fito ku yi yaki domin kare musulunci wannan shi ne dalili Allah tabaraka wa ta'ala ya kara muku barci ya kara muku darajoji su kuma ya shafi albarkoki daga rayuwar sannan Allah ya samar da waɗansu daga cikin ku waɗanda za su yi mutuwar shahada su samu lada wannan shi ne dalili kuma a nuna muku yadda rayuwa take shi yadda kuka kai ga jin jiki a wajen gwamzawa to suna abokan gwamzawa sun taɓa jin jiki irin wannan shi yadda aka taɓa illan taku da raunin taku su ma irin wannan ya taɓa samu in dai har ce ta rayuwar duniya aka tafi yadda ka san shurin makaci wata ran kana sama wata ran kana sama in kasuwanci kake wata ran sai ka ci riba wata ran sai ka zama sai mai riba sai za a ci riba da kai kuka rayuwar kai haka duniya ta duk abin da yake da duniya ne kuma haka yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa haqiqun ala Allah Allah ya tafi a kai almina duniya illa wa ra'a aikin Allah ne haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara babu wani abu na rayuwar duniya wanda zai sama ya kodo ruwa fa sai Allah ya dawo da shi sai ya sako ƙasa sai ya koma ba kore ba haka rayuwar addinin Allah kadai shi ne abin da yake tafiya sama kullum zai komawa Allah ka taimake mu ka dora mu akan abin da kake ne dai sai Allah tabaraka wa wata ya kira mu ne ya sake ba su hakuri da lallaci sai ya nuna musu aljanna ba ta samu talin alin ka samu abin da kake so ka ji daɗi sannan kuma gobe kiyama ka shiga da zanne cikin jin daɗi? Sauya wuya hakan ta yi dole sai an keto dau da kaya dole su an keto wahalhalu da rikice-rikice musamman a wannan rayuwar duniya in aka yi haƙuri aka kutsa aka daure musu aka haƙurce to ƙarshe in aka kalle su a cikin gida aljanna haka magabata suka yi haka kuma aljanna ta yi dama manzon Allah ya sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana hujibat min jannati bil makarim an inganta aljanna an sakan ta da abubuwa masu kata zuciya da abubuwan da zuciya ba ta so da su an keta waɗannan shingaye an keta waɗannan bangaye an tsallake waɗannan katangu da dukiya ba ta su an saba ma dukiya an daure an danne ta sannan ne ake tsarga ba a cikin gidan aljanna ga shi na Allah yake cewa وما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين am hasibtum an ci da tudkhulu jannata ya ku muslimi wai kuna tsammanin kullun za ku shiga aljanna ne haka kullun daga da'awa ku musulmi ne ku ji daɗi a duniya ku sami yadda kuke so ku biya ma bukatan ku bukatu kuma gobe kiyama a tashe ku a cikin ku da aljanna hakan ba ta yi wannan na yi alamin lafin da zai na jihar ne ai sai Allah ya jarraba ku in a san zuwa ne ne suke don Allah da cikin Allah ya san ko suwa to ya bayyana ma duniya ta sani suwa ne ne suke yin addinin dan Allah suwa ne ne suka sadaukar da rayukansu dan Allah suwa ne ne suke saba ma zukatansu addinin Allah ta suke so wa ya alama sabirin kuma Allah ya sanar ya bayyana da suwa ne ne masu haƙuri Ko waɗanda ake jarraba cikin addinin su daure su cibi su haɗe ba sa mai da mutane suwa ne ne masu irin wannan da Allah ya bayyana da waɗannan ne sannan ake samun gidan aljanna gobe kiyama misali na dai kullum yana yau ba za ka taɓa ganin mutum da kwanan digiri ya yi digiri ko ɗan ciki ko diploma a ce wai ko alama bai taɓa cin karo da jaraba a makaranta ba bai taɓa amsa jarabawa ba sun yi firamare wata ne jarabawa ya tafi sakandare ba jarabawa wai ya fita hajjan a ko kwalet bai taɓa yin jarabawa ba har ya samu wani takardar انت حتى لا تتكلم شو راح تبى ولا بدي يبقى شو حتى نمر بو بكيانا بكون بدي تقسامي إذا الى الجنة با تيكو يا تكل جربا وكلا كلا اولا لا يوم الدنيا اولا لا يوم الدنيا تيكا تكل جربا كلا كلا تكلو لولا تحيي تشي وقت الفتاة كلا ترخر كنا فرد با وذاك حي وذاك حي با تشويا تقامو تحيي لجرب wata kuma ta taso kana amsa wata jarabawa wata kuma na tasowa kamar da kasan kana makaranta da an zo karshen can kayi jarabawa to ta gaba kake a rari wata kuma na nan ta ina fata haka ne to haka ma rayuwar duniyar take haka zamu yi ta cikin jarabawa har ka koma ga Allah cikin jarabawa dan haka ne ma wani guri Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad khalaqal insana fi kabad hakika mun sani dan mutum cikin wahala mu haƙiƙa mun halitta dan mutum a cikin wahala duk inda kake hanga akwai hutawa ba kai gurin ba da ka kai gurin da kake amma sai ba huta ake ba gurin ba waɗanda suke gurin ba huta suke ba an gane wannan ko kana ƙasa ƙasa gani kake da na kai matsayi kaza na zamo kaza na samu kaza aiki ke na sai huta to kana kaiwa ne kaga ake aiki ne ja ba huta za ka yi ba kun gane wannan ko haka sai huta na gaba haka rayuwar duniya ta ce da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke ce mana al mu'minu yamutu bi arifin dalil mu'mini yana mutuwa ne da cikin goyi mu'mini yana mutuwa ne da cikin goyi har mutuwai ba zai saka samu yadda yake so ba liga liga lili lili a duniya an gane wannan ko Allah ka taimake mu da haka kenan Allah ya halitta dan adam cikin wahala abinda mu guda kurum wahalar banza amma wahala ne amfani ka mu daure maka ni hakuri hanya ce ta shiga aljanna hanya aljanna ko ba ta da sauki sai an daji sai an tuya sai ka daure da kwaranniyar mutane ka yi musu ka taimaka muku ka kyautata musu su kuce maka a zunce ka a zage ka a ce ba ka da kirki ba ka da mutunci kaza ba duk kowace kara dora ba dole sai ka daure dole sai ka yi hakuri an gane wannan ko haka aka yi annabawa babu wani annabi da ya zo duniyar nan kuma kalli tarihin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ana ba mu labarin annabawa 25 kowane annabi ko tarihin rayuwar da aji ta kalli yadda ya rayuwa a duniya da mutane za ka yi mamaki daga irin jarrabawa da Allah ya jarabi annabawa da ita sai ka ji an jarabe su da abubuwa waɗanda kai ba a jarabe ka da sai bisa ɗari ba yayin kai an jarabe ka da ciwo ciwon kwarsa hawan jini ciwon suga da sauransu da su ne manyan cututtuka da suka fi damun da irin waɗannan ne ka tuna Allah ya jarabi bawon annabi annabi ayyuba da ciwon da sai an kwantar sai an tayar sai ne ya shekara arba'in a haka shekara ɗaya biyu uku hudu arba'in sai an kwantar sai an tayar annabin Allah ne jikan annabin Allah da an ce jikan annabin musulmi ne annabi Ayyuba an gani ko haka kwaranniyar jama'a kai karewa da karau annabi sallallahu alaihi wa sallam cikamakin annabawa yayyan halitta in ka kalli rayuwar ki wata irin kwaranniya ce bai sha a rayuwar duniya daga wajen kafiran koko daga wajen musulmi ba inda bai ta ba ba inda bai yi hakuri ba ba irin kwarami da bai ta ba an samu dukiya ta gani ba kaɗan daga ciki manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba ya ɗauka ya ce a ba ba hakilanci yake ba ba alƙiwanci ya zuba ba a ba wani a ba wani a ba wani wasu daga cikin mutanen da su ake sallah da su ake azumi suka koma waje ɗaya suna zance wannan rabon ba a yi na Allah ba an yi zalunci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ce yayi zalunci yayi zalunci kalli wannan magana ji nauyinta masu faɗin wannan magana su ake sallah da su ake azumi ake jihadi ma an je da su da su aka tafi jihadi su suke zargin annabi sallallahu alaihi wa sallam kan yayi zalunci ina fata mun gane to kai waye za ka ce mutane su yi yau kuma ka sami gidan aljanna gobe kiyama ba zai taɓa yi wa ba da haka ma in dai kana neman gidan aljanna to ka yi ɗamar hakuri da juriya ka yi ɗamar duk abin da za ka yi kai ba duk kokarin ka kai don Allah ana baki mutane ko ba yanda za a yi ka iya har abada ba ka iyawa ba ka gamawa ba a yabawa Allah ka taimake mu Allah ka sa mu yi koli domin neman yardar ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku sani ba za ku taɓa samun shiga gidan aljanna ba har sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ku ya bayyana da su wane ne masu kokari na ciyar da addinin Allah gaba a cikin ku su wane ne masu hakuri su wane ne kuma idan su ta daurewa Allah sai ya ce ne wala kada wala qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu fa qad ra'aytumuhu wa in ba mu manta ba an yi yakin badar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin musulmi sun samu cikin nasara to kafin zuwan yakin Uhud sai ya kasance musulmi daga cikin sahabbai waɗanda ba samu zuwa yakin badar ba suna suna kuri suna cika baki kullum kuri suke noma Allah kawo wani yaki ne kamar na badar din nan ran nan za mu kuri jarin takar ran nan za mu taimaki addinin Allah to sai ga yakin Uhud ya zo sai ga irin abin da ya gudana wanda muka magana jiya yana gudana kuma cikin su musulmin nan dai wasu suna ganin cewa anya ma yi wannan yaki ba a ƙarfin mu ba suna ƙoƙarin su watsi suna ƙoƙarin su yi sanya su karaya shi Allah tabaraka wa ta'ala suna musu yadda ke ko bari ku ji ba ولقد كنتم كما ذل ما من قبل من قبل أن تلقوا Ai ga kuna gurin mutuwa. kafin ku hada da mutuwa kafin wannan yaƙi ya zo na hudu. bayan an gama yakin badar ba ku bane kuke burin Allah ya kawo rana irin badar ku fito ku nuna ku masu kokari ne ku taimaki addinin Allah ku sadaukar da rayuka a kashe ku tafi aljanna ba kun yi wannan guri ba to fa kadar aiki mu to yau fa ga ranar ta zo ga lokacin yayi ko an tum tanzurun amma kuma kun kama kallon juna wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kuna kallon juna mu tsaya ne ko mu gudu ya ake fiki ne bayan abin da kuke gurin kuma ya zo Allah akbar an dan adam kenan kuma kafin aji ya zo na kwarai za ka ga mutum kullum shine gaba gaba haba in kaza ya zo ai sai ne kaza in aka yi kaza sai ne kaza da an ce to ga abin ya zo bismillah to kuma haka yana kwarkwar yana neman koyarwa koma da bayan kan gane wannan ko rayuwar kenan Allah ka taimake mu ألا تمام جميع الأمور لك الديني إلا يتيني وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله تبارك وتعالى يقال جددا مسلمي إن كنت تيمك الدين الله فاتن كنت تيمك kada ku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ku yi tsammani ki kuka taimaka mawa addinin nan ba ki aka ce ya taimaka shi kadai ba in an taimaka an taimaka mu addinin Allah ne Allah kuma da aka taimaka mu addinin shi yana da Allah ya ce ma Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kowa bane ba illa rasulun fati manzo ne kuma ba shi ba ne farkon manzo kada karmin kabal da rusul an yi manzanni da dama gabane shi duk sun sun wuce yau wa'ancan manzanni wa'anda na zo gaba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ko ɗayan su a raye ake shi ma ne mutuwa ne haka in mata shin yanzu idan manzan Allah ya mutu aw ko ila ko ya tafi ma an kashe shi a gurin yaki in qalabtum ala aqabikum za ku juya ne kan daga ku za ku je ku goma kafirci kenan in addinin zai shi kuke kenan kenan idan ba ki sai ku juya da baya ku goma kafirci ma'ana kada ku juya da baya ku goma kafirci ko da babu manzon Allah domin addinin ai da ma na Allah ne shi an sako ne san da ku addinin Allah in ya sanar da ku kun fahimta ko zai nan to mai addinin yana nan shi Allah tabaraka wa ta'ala yana nan sai ku ci gaba da addinin wa yanka da duk wanda ya juya baya kuwa ala aka bai akan daga da bayan manzan Allah ba shi falai yarda Allah sai to ba zai taba cutar da addinin Allah da komai ba ko ka tsaya ka taimaki addinin Allah ko kada ma Allah ta ka taimaki addinin Allah Allah zai taimaki addini zai kawo wa'ayansu taimaki addini addinin Allah bai dakatawa don kai domin cikin kafin ka zo duniya ake yi kuma sai ka mutu ka bar duniya an ci gaba da yi ina fata an gane saboda haka kenan addini ba hannun kowa yake ba addini hannun Allah yake Allah yake taimakon abinci Allah yake siyar da abinci gaba da mu ko ba mu in mun taimaka kama muka taimaka mawa in ba mu taimaka mawan ba to mu sani kama muka yi mawa ba mu tutar da addinin Allah da koyi ba wasa ya jaji Allah shakirin kuma da sanu Allah zai satan kawo masu godiya gare ni da kyakkyawan sakamako menene godiyar Allah ne in Allah ya maka ni'ima ka ce alhamdulillah na gode na gode eh sunan ta godiya amma ba wanda ake nufi ba godiyar Allah ta hakika in Allah ya ni'imta ka to kai amfani da wannan ni'imar da Allah ya maka wajen kyauta mu addinin Allah wajen ciyar da addinin Allah gaba ko da baki baka ce na gode ba Allah ya ni'imta ka da wata ni'ima kai kuma ka taimaki addinin Allah ka tsayar da addinin Allah gaba da wannan ni'ima to kai godiya kenan ga Allah da sanin kuma Allah zai sakan kama masu wannan godiya dukiya ce Allah ya baka sai kai kokari ka tsayar da addinin Allah gaba da wannan dukiya mulki ne Allah ya baka sai kai kokari addinin Allah ya samu gama da kasar ya samu sabo da mulkin ka an gani? ilimi ne Allah ya baka ka yi kokari ka fitar da addinin Allah gaba da wannan ilimi na boko ko na arabi ko ko na sana'a komai ne Allah ya baka ya gode maka na ni'imar to kai kokari addinin Allah ya ci gaba ta wannan bangare in kai wannan kai godiya ga Allah Allah ka taimake mu wannan kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ce ba shi bane farkon manzo an yi manzanni gabani sun wuce a cikin kenan kima ne wucewa addinin nan na musulunci addini ne na Allah kada ka ga wani ka ci ko ka taimake ki ka taimake Allah bin sallallahu alaihi wa sallam lokacin yana rayu ba na ki bane na Allah ne ko ba ki addinin zai shiga ba yau ga ki babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu Muhammad ke kara dubu kuma ga addinin ne ana har yanzu da addinin ya ci gaba har yanzu na Allah ne shi ko Allah baya rasuwa dan haka ne ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu lokacin su na abubakar ba a cikin garin madina ya kwana wani ƙauye kan wajen wata mata da suke ƙauye yana da wata mata a ƙauye to na ran girkin ta ne ya kwana ta bai shigo gari da wuri ba aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sahabbai suke tako tako aka yi turko turko an shiga cikin wani irin yanayi an shiga cikin wani irin hali duniya ta ci gunzuma ta rufe mutane a daidai wannan lokaci Umar an sabta shi yake cewa kada wanda ya karanta manzo Allah ya rasu wa yake ce muku ya rasu kada wanda ya karanta cewa ya rasu asirin da Abubakar ya shigo gari ya shigo gari ya samu labari ga abin da ya faru nan da nan ko ya tare mu gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tadda masallaci manzo Allah mutane suke an yi sako sako kowa ya gurgu ba ni magana da kowa bai fiye kowa koyi bai wuce har cikin gida ya wuce har cikin ɗakin ɗiyarsa Aisha ya targa gawa annabi sallallahu alaihi wa sallam a duk da ɗaya ya buɗe ya sambanta fuskar ya tabbatar da yaro ya mai addu'a ya taso ya zo cikin jama'a ta ke kuɗa su me yin addinin nan dan Allah wanda dama yana addini ne dan yace wanda yake addini dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina tabbatar muku daga yau da manzo Allah ya rubu wanda kuma yake addinin nan dan Allah to ya sani Allah raye ne baya mutuwa a ci gaba da addini daga yau ina tabbatar muku manzo Allah ya rubu sai ya karanto wannan aya wa ma muhammadin illa rasul قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يرد الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله أكبر ga abin da dama Allah ya faɗa shi ne mutuwa in ya mutu za ku bar addini ku ku bar da baya Umar kan sattabi ya ce wallahi san da abu da ya karanta wannan aya lokacin ne ya ga manzon Allah ya rasu kuma sai na ji kamar ban taɓa karanta wannan aya ba da shi lokacin da na ji daga baki Allah ba kuwa to da wannan ne aka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu daga nan ko na musulunci ya ci gaba ta tuna har yau ana yi Allah ta taimake mu Allah ta ba mu dacewa in Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inda ko haka al'amari yake tunda haka al'amari yake to ya ko musulmi kada ku ji tsoron mutuwa wajen taimakon addinin Allah da mutuwa da rayuwa duka hannun Allah ba za ka mutu ba sai lokacin da kwanan ka ya kare in kwanan ka ya kare kuma wata dabara ko hikimar ka ba ta sanyawa mutuwa ta manta da kai Allah sai ya ce وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله hmm. كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana da nafsin an ta mota ya yiwuwa ga wata rai a ce wannan ran ta mutu an gane wannan ku ba zai taɓa yiwuwa ba ga wata rai ake ta muku illa bi illallah ba ce da izinin Allah da yardar Allah da sanin Allah shi ya karu kwananta shi ya karu abinci dama shi ya bada babu ran da za ta mutu ce da izinin Allah don haka tsoron mutuwa kada ya hana ku taimaka mu addinin Allah ita mutuwa ba kitabun mu'ajjala rubutaccen abu ne mai lokaci lokaci ne rubutacce sirran da Allah ya halitte ka a cikin cikin mahaifiyarka a ran na aka aiko mala'ika aka umurci mala'ikan nan ya rubuta abubuwa guda hudu bi katabi rizqihi bi katabi ajalihi wa bi katabi ajalihi wa amalihi wa rizqihi wa tikin aw sa'ila sune da abubuwa guda hudu inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون آه، ثم يكون مرتب مثل ذلك ثم يكون مرتب مثل ذلك ثم يصل الى الملك فينفق فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وعمله واجله وتكيين او سعيد الى ان حكى عجزه لن يقوى لديه انا تارى حديثه يسكن في مهيئه يسكن على الاربعين لا ما يقال أربعين في المعرفة ما جنى sai a canza jinin ta koma gudan jini kwana arba'in sai a canza gudan jinin ya koma gudan tsoka kwana arba'in kwana arba'in arba'in sau uku kwana ɗari da ishirin ran nan ake kera mutum ake hada tafi ran nan Allah yake busa ma wannan mutumin rai Allah yake jikintar busa rai in ya busa ma wannan cikin rai sai aiko wani mala'ika sai ya samu wannan jariri ko jaririya wacce aka busa mare yanzu yanzu nan da umarci mala'ikan nan ya rubuta waɗansu abubuwa guda hudu akan shi wannan jariri aka halitta ya. na farko da kasa da riski ne arzikin da zai samu dukiyar da zai tara ran nan za a rubuta cikin kule za ka samu naira miliyan kaza da dubu ɗari kaza da kaza da kaza da kaza kakkasa kuma duk shekara shekara ka ta farko za ka samu kaza shekara ta biyu kaza shekara ta uku kaza a ƙasa ko wata shekara wata wata kwana kwana shirin da ake wannan budget sannan a nan na ake rubuta kuma shirin aikin da za ka yi za ka yi aikin gwamnati za ka yi ritaya za ka yi noma za ka yi kasuwanci za ka yi kaza za ka yi kaza duk kuɗin abubuwa a nan ake rubutewa mu'amalar aikinka sannan kuma wa ajalihi da ajalinsa nan nan ake rubuta za ka yi shekara kaza da kwana kaza da wata kaza za ka mutu daidai guri kaza sanadin abu kaza in ciwo ne sanadin ciwo kaza in hadari ne sanadin hadari kaza nan nan malaka yake rubuta wannan sannan karshe a ran da ake rubuta shin dan wuta ne kai ko dan aljanna ran nan malaka ne ake rubuta ke rubuta wannan wa'annan abubuwa hudu kowa an rubuto masa fitiyar cikin mahaifiyar tun da garin da Allah ya kusa masu rai a garin nan aka rubuta wannan da haka Allah ya kira mu kitaban mu'ajjara lokaci ne rubutacce ajali ne rubutacce kowa an rubuta garin da zai mutu sai da aka harfe shi kuwa wallahi ba a kara masa kan tsaya aka yanda aka rubuta shi da yana yi yanda ka san cewa wutar lantarki shi ne ka tafi an gane wannan ko ruwan da kake sha kirgagge ne ko lita nawa ne sai ruwan da ka kirge za ka sha ruwa lita kaza duron kaza da lita dubu ɗari kaza haka wuta ne abincin da kake ji kirgagge ne kilo kaza ne za ka fi a ka inda za ka taka kirgagge ne da ka gama za ka fi kilomita kaza da santimita kaza da ka gama ci ka gama takawa shi kenan haka za ka ƙara ruwa duk abin da ka san kana yi hatta wannan magana ta bakinka gaggawa ce guda kaza ce za ka kai ba wannan ba ka ga numfashinka da kake da kana take wannan numfashi shi ma kirgagge ne kowa na kirgagge ne an gane wannan ko da zaran ya kare ko ɗaya ba ka kare ja ta gama kenan Allahu akbar Allah ya ce kitaban mu'ajjala lokaci ne ko kuma ajali ne rubutacce ajali ne wanda yake rubutacce da ya yi sai tafiya a ce in ka ga mutum yana rayuwa bai mutu ba to kurun kwanan ne bai kare ba in kuma ka ji an ce wane ya mutu to ba saka ciye ba sai eh, ba rikin hikima ya ba ba rikin wayo kirki ba lokacin ki ne kurin ya sai ya tafi bari ku ji wani labari yanzu haka mutumin yana rayu yanzu haka mutumin ma sarki ne cikin sarakuna a ƙasar nan a nan arewacin najeriya sarki ne wukar yanka cikin sarakunan mu kafin ya zama sarki lokacin yana ɗan sarki ya yi aikin jirgin sama pilot ya yi aikin cikin jirgin sama to yawa wannan lokaci sau hudu jirgin sama yana rikitowa da shi a mutu shi ya haye sau <laughs> hudu ana wannan jirgin sama ya rikito da su daga sama a faɗo mafi yawa duk a mutu Allah ya ayar da shi a yi jiya a warki a koma aiki sai da aka yi sau da shi haka yana nan ya hai yanzu haka a yake sarkin gargajiya ne kuma kan karagar mulki ma za ka yi kira kusan ya kusan ikirin Allah akbar rayuwa kenan ne ko ko a garin ku kira ka taɓa ganin wanda ya je soja aka harbe shi ma da bindiga aka zo ya ta jiya ya warke kuma da mutuwa kuma ga wani kwance kan gado a gaban matan shi da 'ya'yan shi ana sannu ana allura ana ba da magani ana sa tafiya ya mutu kuma ko ba haka ba a sai ka ga kitaban mu'ajjala lokaci ne lokacin kai ko ina kake ka tafi kura sai ka mutu Allah ka yi mana kyakkyawan karfi Allah ka yi mana kyakkyawan karfi sai haka ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba ga wata rai a ce wannan ran ta mutu face da izinin Allah dama Allah ne ya baka ran aro ya baka to duk wanda ya ga dama kuma zai amsa abin da ya ba ka aron nan ya tsaye ajali da zai amsa kayan aro don ya nuna maka maran ba naka ba ne aro aka baka da haka a cikin jikinka don Allah ina daidai ina rai yake in aka ce nuna mana rai me za ka ɗauko ka nuna ka ce wannan abin shi ne rai na babu ne in ji ina hancinka ɗai ka taɓa ka ce gashi nan na kunne ne ka yi maka gashi nan ko ba haka ba ina ba ke mun hmm, ga shi nan to ina rai ba ina yake Allah kuwa Allah kaɗai ya sani to ka taɓa ganin shi wani iri ne wani dan dogo dogo ne haka ko dan gajere ne to kullun ne ko kaya yake amma ta fasara yake kuma ko kuma ka da rai kana da to cikin da take daidai ina yake suka ce makogare yake sai kuma wanda da ciwon kafa yake mutuwa ba haka ba wani kafa take ciwo daga ciwon kafa sai a ce ya mutu inda ya makogoro sai abin ya ce makogoro kadai mutum zai mutu ba baka san inda yake ba to shi Allah da yake naci ne ya san inda yake a cikin jikinka da ya tashi amsa kuma ya san da zai amsa abin ba wahala ina fata mun gani sannan wani ƙarin bayani akan wannan nuna maka da ran ba naka bane Karo aka baka kullum ne abin sai ya karɓi abin kullum sai ka kwanta ka yi bacci ka kwanta bacci to an saka ranka kake uku ka rike kake biyu kake ɗaya kuma a ban maka ne abin ya karɓa abin shi Allah ya kai mu za ka farka sai ya dawo ma da kayan aro shi fata kun fahimta sai sanda ka kwanta kai bacci inda za a farka haka nan ba a farkar da kai ba kake tsammani shi kenan an gani ko eh, da an farka haka na kake farkar da kai ya za ka yi ya za ka yi ka farka ba yanda za ka yi shi kenan ka tafi a ce haka bacci kanan mutuwa ne dab yake da mutuwa kullum aya ce isara ce mai nuna maka kiran ba naka bane mai shi yana amsa abin kullum sai ya ga dama san da ya so sai ya dawo ma da shi in ya ga dama ya dawo ma da shi da wuri sai ya ga dama har da makara sai san da ya ga dama ya dawo ma da shi sai sai ka farka kuma sai ka ci gaba da aiki da kayan aro kitaban mu'ajjala da haka a ce kenan kullum yi ƙoƙari ka nemi gidan la'ira kada ka tsaya neman tarkacen duniya da haka Allah ya ce wa man yarda sawabar duniya wanda ya tsaya yana neman tarkacen duniya na ufihi minha to za mu ba shi gwargwadon abin da muka kaddara mai sirrin da muka halice shi cikin cikin mahaifiyar shi ko nawa muka kaddara mai iya kallon za a baki ba zai wuce nan ba wa man yarda sawabar akira wanda ko yake neman gidan lahira shi dan Allah yake gidan lahira yake nema Mu utihi milha shi ma za mu ba shi gidan la'irar ko kuma shi ma za mu ba shi gidan duniyar ba za mu hana shi ba gwargwadon abin da muka yanka za mu ba shi za mu ba shi wata laga zai shakir kuma da sani za mu kakanka masu godiya gobe kiyama da abin da ba su sani ba shi gidan aljanna sai fata mun gani kin rayuwar duniya ka sa duniya gaba ita kake son sai ka samu to wancan abin da aka rubuta ma ran da Allah ya halicce ka a cikin cikin mahaifiyarka shi kadai ne za a ba ka ba za ka wuce nan duk kokarinka duk yake halle yake har ba dai ka wuce wannan abu ya kace kenan an gane wannan ko in kuma ka karkata gidan lahira kake so ana aiki don neman lahira to wannan ne abin da aka rubuta ma cikin mahaifiyarka da duniya shi ma sai ka kai gare shi za ka kasa ba kuma za a ba ka sannan kuma gobe kiyama da zai take a sakan kawo masu godiya ga Allah da kyakkyawan sakamako shine gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka taimake mu ka yafa kurakuran mu Allah ka kare shirye da mu Allah ya ce وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله تبارك وتعالى يا قوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقوبة فرقا الأمومين أتوجه دام جهاد kafin zuwan annabin sallallahu alaihi wa sallam annaba da gabace shi su ma an wajabta musu yin jihadi wa ka ayyin min ai an yi annabawa da yawa wani annabin ya fita qatala ya tafi yaki yaki abokan adawa yaki kakirin zamani ma'ahori dini yau a tare da shi akwai malamai kasirun masu yawa waɗanda suke taimaka ma addinin Allah suke taimakon wannan annabi kama wahalu ba su yi rauni ba lima asabu an fi sabilillah wai dan wani abu na kai ya same su a wajen taimakon addinin Allah dan an san jiki duk an gidata su a wajen taimakon addinin Allah wannan bai sa sun yi rauni ba bai sa sun karaya ba wa ma ra'afu ba su yi sakwasakwa ba ba su miƙa wuya ba wa mastakano ba su yi saranda ba suka dage suka cije har addinin Allah ya ci gaba suka yi haƙuri har Allah ya ba su cin nasara wallahu ya hibbu sabir hakika Allah yana son masu haƙuri da haka kuma ku yi haƙuri da dukkanin abin da zai same ku ta hanyar Allah kafin ya same ku ya samu in suka fi ku suka fi ku daraja ya same su fiye da irin abin da ya same ku sun yi haƙuri ku ne zai hana ku ma ku yi haƙuri Allah ya ce a asiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yakutanu ولقد فتنا الذين من قبلكم haka ne ko Allah ya ce kada ku yi tsammani ba kullum za ku timo mu masu imani ne shi kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ta ku aljanna ba tare da an jaraba ku ba Allah ya jarabe waɗanda ke gabanin don ya bayyana da waɗanda suke masu gaskiyar imani ya bayyana da waɗanda suke masu gaskiya ba ke imani da haka kenan Allah sai ya jarrabe mu a rayuwa jarrabawa ta kowane bangare ta cikin jikinmu ta cikin dukiyoyinmu ta cikin mutuncinmu ta ko'ina sai an jarrabe mu an gane wannan ko Sai Allah ya jarrabe mu Wani بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ayoyi ga nan jina adadin inda Allah yake tabbatar mana mai shirin amsa jarabawa mu shirin kan jarabawa a rayuwa Wani na bani wannan kun bi sai in na Allah ya ce wallahi sai mu jarrabe ku da wani abu na tsoro firgice yan kidnapper yan kwanta-kwanta barayin kan hanya Allah ta garbe mu da wannan daga nan zuwa gunin kana karkar kai da gonarka kana kewaya kana karkar kullum a tsorace a firgice Ya mun jarabe ku da wannan da ilmin kawai wani fiye da yunwa wani kasmin amurka da sauyewar dukiya wani amfus da sauyewar rayuka an gane sauyewar rayuka samara da sauyewar itatuwa Allah ya ce wa bai bashir na amma masu haƙuri kan yi farin ciki yi alifikir masu haƙuri su wane ne masu haƙurin su ne Allah zina sabu asabahum musibatin su ne duk lokacin da wata musiba ta tare su ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna cewa daga Allah muke ke zuwa gare su za mu koma masifan nan masu ta tare daga Allah take mun maida ta ga Allah kai mana maganin ta to su ne wa'in kuke masu haƙuri su ne waɗanda kuma Allah zai ba su nasara Allah ta bar ko kana ba mutun nasara Allah ka taimake mu an yi annabawa da yawa waɗanda sun gogwar ba ba su yi rauni ba ba su miƙa wuya ba ba su saranda ba har addinin Allah ya ci gaba mu ma kada mu rauni Allah yana son mutane ta hakuri Allah ya ce وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allah ya ce wa ma kana qaulahu babu abin da suke faɗa su jama'ar wa'ancan annabawa a lokacin suke gwagwarmaya yadda addinin Allah gaba ba abin da ke fitowa ba kuna illa an gado sai dai kurin ji kake suna cewa rabbana ya ubangijinmu tsakkir lana zunubana gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina tabarna tabarna can mu da muke kyar amurran wuce gona da irin zakewar mu da muka yi Allah gafarta mana wa tabbit aka damana ka tabbatar da daga daga mu akan addininka wan kuluna Allah kawai ne kafiri ka taimake mu akan mutane kafirai wannan shine abin da ke fitowa ba kuma to kuma wannan ya kasance shi ne abin da ke fitowa ba kuna ko a kowane fage na rayuwa in kuna taimaka mu addinin Allah za ku sha kuka za ku sha gwagwarmaya za ku sha hayaki amma duk da wannan ku ku daure ku kai karaku ga Allah ku yawaita addu'o'i ku nemi gafarar Allah da zunubanku da kurakuranku ku ta neman gafara kuma ku nemi Allah ya tabbatar da gadiganku kada a ga bayanku kada a ci wannan ku da haka ne za ku samu cin nasara kamar yadda magabata suka yi su da suka dace suna waɗannan addu'o'i ne ya faru فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين suka yi waɗannan addu'o'i suka daji a kan abin da Allah ta baraka wata ala umurce su. Kan al'amari dai, a ta hamullahu sawabar duniya, sai Allah ya ba su jin daɗin duniya da aka gama aka gama aka gama tsarki sai nasara ta faru gare su sai jin daɗi ya biyo baya ai ko malam ba ya yi wata magana ya ce ne ya bayan wuya sai daɗi an gane wannan ko bayan wuya sai daɗi sai aka daure aka sha wuya don Allah sai daɗi da yake biyowa baya su mara suka daure da Allah ya takanka musu tun da ganin duniya da daɗi wasu na sawa bal akira kuma fi kyawun daɗi shi ne kuma daɗin lahira yana can kuma ajami Allah akbar sun kyauta mu addinin Allah Allah ma ya kyautata mu ya ba su jin daɗin duniyar daga ƙarshe sannan kuma ya ba su jin daɗin lahira yana can yana jiran su domin ne wallahu ya hibbul mu'minin Allah yana son mutane masu kyauta ma kawunan su Allah yana son mutane masu kyautata ma rayuwarsu Allah ka samu kuma ka kyautatawa ya Allah Allah ka taimake mu na'am ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin na'am to wannan kenan مالك يكي ثم عاد السياق فيما يأتي للوعد والتهذير للمؤمنين عن اتباع الكفار ayoyi na tafi kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala mai da akara zuwa ga mu'minai yana jan hankalin su ana yi musu wa'azi ana gargadin su kada fa su kula su biye makafirai kada su kula su biye mai yaudarar kafirai da ruɗin su wa wa'ada bi nasarihim alaihim domin Allah ya alƙawarin ba da nasara ga mu'minai kan kafirai Allah ya ba su wannan wata nabihi kuma Allah sai ya faɗakar da mu'minan da sabai ma asabu wannan da fatali sakamakon abin da ya same su na kasawa na gajiyawa na rutsewa fi fa'al mawaqi a waɗansu gurare li aqulu qidrahu dan su daudar dan su ɗau hannu wani lokacin aka saba ma Allah sai Allah dan tsana mu'mine kudan dan su gyara kuran Allah sai ya ce ya ayyuhallazina amanu ku sani ya ku inda kuke masu imani in tuti'u allazina kafaru in kuka yi da'a ga wa'id suka kafirce mu Allah ba yurabbukum ala aqabikum za su mai da ku kan da gajigan ku ne fa kan kalibu kafiri za kuma ku koma cikin asara za ku koma cikin cikin asara ku Allah ka kare mu daga yin asarar rayuwa Allah ya ce بل الله مولاكم وهو خير الناصرين Allah ya ce falillahu maulaku ku sani Allah shi ne majibincin ku shi ne mataimakin ku shi ya kamata ku nemi taimakon shi shi ya kamata ku dogara gare wa huwa khairul nasir kuma shi ne mafi alkhairin mai taimako shin Allah ya taimake ka kowa ba ya taimakon shi kada wanda ya taimake ka a kyale kan taimakon Allah wallahi ka ci nasara in ko duk duniya muka tare mu taimake ka in Allah bai taimake ka ba wallahi ka rufe dan haka kenan a ce nemi taimakon Allah da bar taimakon mutane wa idza wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah in za ka nemi taimako to nemi taimakon Allah in za ka nemi agaji nemi agaji daga Allah in Allah ya agaza ma in Allah ya taimaka ma kowa mai rike na wallahi ba ka taɗewa ba ka komawa baya ya Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu وهو خير الناس في نفسي على خير ما تسيبك الله على كيف كنت مكانك نعم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله تبارك وتعالى يكي فقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من نلوك في السياق a wajen الكافرين yake da جنون bi yawan في يوم كافرين dubu uku. biyu da kuke ganin ƙasƙanta ku dubu ɗaya ko ɗari tara da hamsin kada ku yi launi kalu da ke fi tsoro bin da zai da kafar ba da sun za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai bima an tara ko billah saboda su ba su dogara ga Allah ba duk ko wanda bai dogara ga Allah ba ya dogara ga wani Allah ne to kullu cikin tsoro yake domin yana tunanin anya abin da ya dogara shi zai iya taimakon shi kuwa wanda ko ya dogara ga Allah da bai tsoron kun sai Allah domin ya tabbatar yana da madogara ya tabbatar madogara shi mai karfi shi da haka ku dogara ga Allah su kafiran nan za a jefa tsoro cikin zukatan domin ba su dogara ga Allah ba malam yana zirbi ya tsada sun dogara ne ga wani abu wanda Allah bai saukar da wata hujja na dogara da shi ba kuma a wannan na kuma kuma su gobe kiyama wata ce wa bi ita masa wazalimi ai makoma azzalimi ai mu ne kwarai Allah ta kare sai Allah ya tuna manzo sallallahu alaihi wa sallam kafin zuwa ranar yakin Uhud kai an yakin Badar a yakin badar din nan ma kafiran nan sun linka su uku tare da wannan kuma Allah ya ba ku sun nasara a kansu saboda kun bi umarnin Allah Allah ya muku alƙawarin ba ku nasara kun bi umarnin kuma ya ba ku ga nan mata Allah ya ce ni ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم فرضكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على العالمين والله ذو فضل على المؤمنين الله أكبر الله تبارك وتعالى كلينا مجنع كلمات أهد اللي في كذب الله يكفي ولقد صدقكم الله وعده الله تبارك وتعالى يا قلبا تامك القوي أوجا ومن يكفي نبغضه ya yi muku alƙawarin kuce da nasara kuma ƙarshen al'amari da kun samu nasara ku tuna suka fasola na bi izini yayin da kuke yaƙar kafire, kuna kashe kafire, da izinin Allah kuka kai ɗauki kuka samu nasara farkon al'amari kuke kora har kafire suka juya da baya ba ku samu matsala ba hatta idza ka filifin har sai sanda kuka watsi kuka watsi daga umarnin manzon Allah sanda yan bakaɗin nan suka gudu suka gangaro daga kan duwatsu kafin ku waɗannan wata na a fil amri ai kun yi jayayya kan al'amari wasu suna cewa yaƙi ya ƙare ba tafi a samu ganima wasu kuma suna ce a'a manzon Allah ya ce mu zauna gurin da me hakuri mu zauna kuka yi wannan jayayya ku ku kuka saba ma umarnin manzon Allah ta yanda wajen suka gangaro suka baro illa manzon Allah ya su zauna kuma sun yi wannan ne min ba'ade ma arakum ma tuhibbuna bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so ai da ma nasara kuke so ka samu to ga nasarar Allah ya nuna muku mena mena an kore ka kira su dai to kuka je kuma ka kaba mu umarnin manzon Allah bayan wannan abu ya tabbata to kimi ku daga cikin ku mai yamta duniya akwai masu nufin duniya dan haka su kokarin su a gangaro a samu ganima wani ku daga cikin ku akwai mai yamta akira masu neman gidan lahira su kuma suna dagewa a tsaya a bi umarnin manzon Allah kada aka ku kun gani wannan dalilin sakkowar ta sai abin ya tafi kowa sai ga Allah baraka wata ana ya juya ya ce ya juyo kafirai kan sun kusa su samu nasara a kanku sai suka kai sun muku kata-kata kamar da su samu nasara kan sun masarafa kuma anhum sannan sai Allah ya juyo da ku sai ya ba ku ƙarfi da dajiya da juriya da kuka dawo kuma a kansu Allah ya muku haka ne li ku domin ya jarrabe ku dan ya jarraba ku ya nuna muku tsaka muku umarnin manzon Allah ba daidai ba ne to waɗannan da suka tsaka muku umarnin manzon Allah da suka gangaro har suka ja wannan abu ya faru ga wannan guri Allah ya ce ba mu kama su laifi ba wa laqad afa'an an yafe musu Allah akbar wallahu bi farajin alal ne, hakika Allah ma'abucin falala ne wajen mu ne. lokacin da yakin ku ya dawo karfin ku ya dawo me ya faru a lokacin إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الله أكبر الله يأتي إذا تفعلون يا قوم إليه وسلا لوكا سلا كوكا تاكي كوكا تاكا أولكا كوكا تاكا دواكو كوكا أدن كوكا يسار أقودي خارجين كنا ما تقول لوكا سندقيق سنكربوكو تقبت بايا ولا تلون على أحد بامي ويقوى يكدوني kowa ta kai ke shi kafirai sun faɗa ku subhanallah saboda wasu ku sun taɓa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuka baro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakiyar kafirai war rasul ya da ukum fi ukraku manzon Allah yana can bayan ku ka fara muku kira yana cewa ilayya ibadallah ilayya ibadallah ya bayin Allah ku taho gani ku taho wajena ya bayin Allah aka baro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakanin kafirai mutumin suke kewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin ba su wuce yatsun hannu ba ma'ana ba su kai mutum goma ba ko suka ɗaya suke tsare duk ta ko ina kafirai ne kowa yunkurin ki kare manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana kare abin an raunata shi an fitar mai da jini an karya ne a kori duk a wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala ce fa asabakum ghammun bi ghammin Allah sai ya sakanta muku bakin ciki kan bakin ciki bakin ciki kan bakin ciki domin kun sa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin wa'ansun ku ba ma dukan ku ba sun sa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma daga baya Allah ya tabaraka wa ta'ala ya kawo tun nasara aka dawo aka tun nasara Allah ya muku irin wannan jarrabawa ne likai la tahzanu ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki Akan kan abin da ya kuɓuce muku na ganima wannan ganima da kuka yi kwaɗayin sama ba ta taru ba kada abin ya dame ku wala ma ku kuma kada ku damu ku yi bakin ciki a kan abin da ya same ku na jin jikin da kuka yi na ce kun da aka yi na ƙoƙarin karya muku yaƙi da aka yi kada wannan ya dame ku wallahu bi ma ta'malu Allah masani ne akan duk abin da kuke aikatawa Allah ya ce ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يرجى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون به أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولا يمكن الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الله أكبر إذا أنت ممان تابتا لو كنت أفعل يجب تأكل من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول suna ta kudin kudin cikin mutane cewa kada a yakin nan an fi in ba mu manta ba har sun zo su wa waɗansu ƙungiyoyi biyu banu salama da banu harisa sun so su biya musu shi daga baya Allah ya taimake su ba su biya musu ba to su ko ta kai duk wannan turja-turja da aka su yakin ba kan da aka samu nasara kan musulmi aka dace musulmi din aka bi su a guje su kuma gudu suke suna ta ai gashi nan dama ai mun ce ba za mu yi nasara ba kuka ce ai yaƙin nan sai ba gashi nan ba ai ga irin sana mu inda mun san haka ne mu ai da biyo ku ba an gani ko da ƙarshe kuma sai ga Allah ya ba da nasara musulmin sun dawo kuma an ci nasara sai ga a wannan yaƙi na Uhud saboda samun natsuwa da cin nasara su habbaci suke a fagen daga kaga mayaƙi yana gangaɗi yana bacci ai nasara ta samu da sai Allah yake tunawa yake in ma anzala alaikum min ba'd la gami amanatan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar muku da amanatan aminci min ba Allah gami bayan bakin ciki bayan wancan bakin ciki kan bakin ciki Allah ya juyo aka nan na da dawo hannu ku kuka ya muke makabir nan kata kata kuka muke fata fata kuka yi musu dukan rabani da yaro sai ga shi a fagen daga mu'asan ya gasha ɗa'ifatan minku gyangyaɗi yana ɗaukar waɗansu daga cikin ku wato hakin gije suke saboda jin daɗin an gama yaƙi lafiya lau an zauna lafiya hankali ya kwanta wa ta'ifatun kuma a cikin ku akwai waɗansu ƙungiyar kada ambatum an fasara zayukan su sun yi musu kunci wa'annan munafikai saboda sun ga an ci nasara ba haka suka so ba ba su so nasara ga musulmi ba rayukan su a lokacin sun musu kunci yazunnuna billahi ghayral haqqi sun yi zakadati sun jingina ga Allah wanda ba gaskiya ba ba su taɓa tsammanin Allah ba zai ba musulmi nasara ba sun yi zaton musulmi ba su samu nasara ba a wannan yaki zallar jahiliya sun yi zato irin zaton jahiliya zato irin ya suna ke ƙetar abin da Allah ya ce domin a lokacin da aka dace kuɗin da aka biyo ku a baya ya kulu na faɗa suke suna ƙara suna ai ga irin ta nan sai mun ce hallana min al'amri min shay'in shin za mu samu wata nasara a wani yaƙi ai ba za mu samu nasara ba kuka ce ai yaƙin to ai ga shi nan Allah ya ce ka faɗi mu wa'annan kai masu wannan ra'ayi innal amra kullahu lillah ai al'amari duka hannun Allah yake cin nasara da rashin cin nasara duka hannun Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala da farko shi ya fara ba mu nasara da ya juya nasara hannun abokan gaban mu shi ya juya ta yanzu kuma shi ya juyo masa nasara saboda hakan Allah shi ke ba shi nasara ga wanda ya su wa'annan munafikai suke cikin ku kuna fi anfusihim ma la yabdu lana suna fa koya wani abu a cikin zukatansu wanda ba sa bayyana maka ba da gaske suke ba imanin su ba imani bane ya da suna cewa ai lauka la namin al'amr shay'un inda za mu iya taɓuka wani abu ma usulina hahuna da yanzu ba ta kashe mu a nan gurin ga shi ne ta kisa ake shayi an yi kaza an yi kaza an kashe wani an kashe wani inda za mu iya taɓuka wani abu inda na tsara hannun mu take ya za a kashe mu kul ka ce musu ku saurara ku ne law kuntum fi wallahi inda ma kun yi zaman ku cikin gidajen da kun yi zama ku gari ba ku fito yaki ba la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila marajihim da wa'anda Allah ya rubuta za su mutu wa'anda Allah ya karu kwanan sai sun fito sun zo inda za ka ke su ko ba ba nan kuma sai an a gurin Wali ya fita niyyar Lahu Masu yana jarraba abun da ke cikin zukatanku ne, duk wanda ka an tauke a da ma kwana ne ya ƙare? Ko da bai zo yaƙin ba yau, Jami. A gani, wani mai yasa masu yau kuma yau ta Allah yana ƙare abun da ke cikin zukatanku ne. Wani lahu da zata ta zo su Allah ya san abun da ke ƙuɗe a cikin zukatansuwa. Dan haka kenan ita mutuwa ke kafin mu ko ka fito ka taimaki addinin Allah ko baka fito ba za ka mutu Allah ya taimake mu Allah ka taimaki addinin ka wata rana wani yake ba mu wani labari yace abun filin ya faru a wata kasa daga cikin kasashen turai da ake kira ƙasar Faransa a ƙasar Faransa wani bature ya niyya zai yi tafiya zai shiga jirgin sama zai shiga jirgin sama zai yi tafiya zuwa wata kasa ana fahimta shi ke nan sai mahaifiyar shi har ya ja ya buki ya yi koli na tiket mahaifiyar sai tana barci sai sai mafarki ɗan nan ce ya shiga jirgin sama mai nan ba kaza jirgin nan ya tashi ya tafi sai jirgin nan ya haɗa ne aka ce cin mutane jirgin nan sun mutu cin tashi firgiji a firgiji ya tambaye ɗan wani jirgin ne zai shiga kuɗin firgiji kuma ah, ai ko lamfar da ta gani a mafarkin nan ce wannan shi jirgin da ya shiga sai ta tunani ita ce ta hana ki ba zai baro ba ita ce ta hana ki wannan tafiya ba zai yadda ba sai ta raba ta raba cikin kayan tafiya ta sake passport ɗin da ɗan da komai da ta zai tafiya ta tafi lokacin tafiya ya gama shiri ya zo zai tafiya ko kaya ya nemi ina passport ina visa ina kaza babu me ta nema me ta nema me ta nema ta taya ki ma ka ta nema ba ga kayan tafiya ba shi kuma duk zai gina kowa lokacin takin jirgi a iyakar aka tashi da kujera da kujera ke ba kowa an gane wannan ku shi ke na bukin ciki ya dame ya so tafiyar ne bai ba ya koma ɗakin kuma ya shiga ya kwanta ya kama ba shi ke ta masa ci gaba da marta tana nan tana na hikin buɗe talabijin tana sauraron labaru kuma sai ta ji labarin duniya ana cewa jirgin da ya tashi daga gari kaza zuwa ƙasa kaza ya samu haɗari fiye ta gina cikin barkin nan duk mutanen sun mutu duk mutanen da cikin jirgin sun mutu ta ce hajji ne dana ba dana da ya mutu ta ce kawai zai kari fiye ga ji abin da ya sa ta ce yankin kotar ta ce kan gan ka so yake ya zo ya ji labaru ya ga abin da ke nan sai ta tare shi ma'ana ɗin ya mutu shi ma an lokacin ce da shi ma ya mutu Allah ba ku wasu ka gani wannan kwanci da ya tafi ya kwanta shi ma kirki shi ma ɗin ya mutu sai ne kuma shi ke da magana ta ƙari saboda haka ce zan ake ji inda Allah ya ƙarfi kwanan ka ya ƙari zuwa ya kace ka mutu shi gani ko duk da baraka ba ta wuce wannan rana ba ta wuce wannan lokaci da haka sallama wa Allah su abin da yake na ƙoƙarin taimaka ma addinin ana ya taimaka kada ka ji tsoron koli. Allah zai taimake mu gabaki daya Allah إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم نعم to su wa'ancan ƙungiyoyi guda biyu ban na haris da banu salama wa'anda suka yi niyyar zuwa ɗin nan a lokacin da kafin a fara gudu yakin uhud ce makomarsu Allah ya ce in nan innal tsawon ranar minkum yawmal martakar jama'ani lalle wa'anda suka yunkurin juya baya ɗin nan a ranar da ƙungiyoyi biyu suka haɗu ran da ƙungiyar mu'minai ta mutum dubu ɗaya ko mutum ɗari tara da hamsin da ƙungiyar kafirai ta mutum dubu uku a aka gamza yakin uhud wa'anda suke ji tsoro a wannan lokaci inna makka zallaba mai shaytan ai sai kan ne ya ne darbar da su sharri shaytan ne bi ma'ari ma fatal saboda akan ta aikata wa laqad afalla ba an Allah ka yaya ce haka waɗannan da suke gudu daga kan dutsen nan suka baro inna maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye su su ma shaytan ne cuta musu wannan ra'ayi sai ɗan ne ya ga ya fitar da su sai ɗan ne ya zarabar da su sai nuna su ga ma sai suka tafi fata saboda haka su ma wala kad afallahu alaihi Allah ya ce musu inna allaha ghafurur rahim kana bai gafara ne Hali kuma ne tsananin hakuri ne Allah ka gafarta muna Allah ka yi hakuri da mu Allah ka taimake mu gaba ki daya da dukkanin alamu lokaci yayi za mu dakata a nan sai in Allah baraka wa ta'ala ya kai mu darasi gobe sai mu tura daga inda muka dace da haka in Allah baraka wa ta'ala bai kai mu ba sai in su tura ko kuma sai sabon lalle Allah ya yi mu Allah ka ba mu dace a cikin al'amuran mu gaba ki ya Allah Allah ka sanya barka ga rayuwar mu Allah ka taimake mu akwai tambaya wata mata ne sawa ne daga alƙur'ani mun ta kawo sadaka a yi wa mahaifinta addu'a wata Allah ya mutu da suwa wani ta ba da cikin alƙur'ani da sadaka to wata baiwar Allah ce ta kawo alƙur'anai masallaci sadaka ce su yi da alƙur'ani har guda biyu ne da kuma jisai wato jizgi ina da ɗan goma goma su kuma guda ɗaya biyu ko biyar alƙur'ani guda biyu da zuciya ta kiri goma guda biyar ta kawo masallaci biyu ta ke da tsari tana bar addu'a ga mahaifiyar wasu Allah ya bada suwa Allah ya tabaraka wata ta'ala ya bukanta Allah ya gafarta mata Allah tabaraka wa ta'ala ya ketara kurakuranta Allah ya sanya tana cikin gidan aljanna Allah ya haɗa mu da ita gidan aljanna da sauran ƴan uwa musulmi ga baki ɗaya waɗanda suka riga mutuwa Allah ka ji ɗansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamce su Allah ka haɗa mu da su a cikin gidan aljanna marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya da haƙare mu da lafiya ya Allah Allah ka ba mu damar aiwatar da lafiya wajen yi maka da'a ya Allah Allah ka taimake mu ka taimaki addininka ka taimaki masu taimaka mu addininka ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya alkhairi ga rayuwar mu Allah ka sa albarka ga rayuwar mu Allah ka sa albarka ga rayuwar mu ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna matsaloli da fitintunu a wannan ƙasar ta mu Najeriya ana kamar ƙarshen sai Allah Allah ka kamar ƙarshen wa'annan fitin ya Allah Allah ka ba ƙasar mu lafiya da zama lafiya ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ta lafiya ya Allah kan al'umma wannan ƙasa Allah ka karo mana zama lafiya ya Allah duniyar musulmi gabaki ɗaya Allah ka ba su lafiya da zama lafiya ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka taimake mu gabaki ki Allah اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بالإجابة ندعوك كما أمرتنا فادنا كما أمرتنا إنك لا تترك الشيء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لنا ربنا ورحمنا رب تقبل منا انك انت الغفور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وتقبل منا انك انت الغفور الحمد لله a ah, a ah, ah.